بإحسان amma يوم yan uwa بعد السلام wa ورحمة wa وبركاته wannan shine karatunmu na na shida a cikin karatun da muke yi na alfiya ta hadisi ta alhafiz zainuddin abdulrahim ibn al-hussein al-iraqi al-asari rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu shekara ta da shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya waƙe muƙaddimar ibn salah kuma ya ƙara fa'idoji a cikin matsalolin da suke buƙatar ƙarin fa'idoji to idan ba a manta ba a karatun karatuttukanmu na baya mun kai zuwa baiti na 21 inda ya tike zuwa ga matsalar wato matsalar eh, a asani to yanzu kuma za mu shiga matsala ta gaba wanda ya kamata mu dinga ƙididdige matsalolin mun ji tarifus sahih eh, kuma mun ji ta'rifus sahih wa shurutus sahih كما في آه، في كما ما يفيده الحديث الصحيح إذا لم يكن متواترا إنما يفيد غالب الظن ولا يفيد القطع واليقين فنكما في مسألة تهديت في مسألة آه، أفق الأتانيد ولما كجاء القول الراجح حين الامساك عن إطلاق الاصحيه على سند ما أبن دي فدات أي تقييدي to an kawo mana kuma misalin asani da guda hudu ko guda biyar kai malik an nafi an ibn umar musamman idan shafi'i ya rawaito daga malik ahmad ya rawaito daga shafi'i sannan na biyu kuma zuhuri an salim an abdullahi bin umar sai kuma waje zama bin hambalin bin zuhuri ko an salimin an abi hilbarri sai kuma na hudu زين العابدين الزهري عن زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه آه، الحسين بن علي عن جده أي جد زين زين العابدين شيني علي بن أبي طالب وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده وابن شهاب عنه به هنا هدو آه، فابن سيرين عن السلماني عنه أو الأعمش عن بشاني آه، ابن سيرين an abidatu salmani an ali ibn abi talib wannan shine na hudu sai kuma na biyar shine al-a'mash an ibrahim an-nakhai an alqamah bin qais an-nakhai sai kuma an abdullahi bin mas'udin sai ce walin man ammamahu to wannan shine to yanzu zamu shiga a sahhul kutubi ba'a da kitabillahi azza wajal sai yake cewa أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع ولو ولم يعماه ولكن قلما إن دبن لخرا منه قد فاتهما وفيهما في ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النذر وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه أشر ألف ألف وعله أراد بالتكرار لها وموقوفا وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا زم ميميتا أول من صنف في الصحيح محمد وخسد الترجيح أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع ومسلم بعض ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع ولم يعمه ولكن قلما ان ابن الأخرم منه من سي اللولا ابن الاخرم ني اما دول سي اني نقل دن وزنين يقاري سي سأتي ان ابن الأخرم وهو لا آي وميم دوري با سي اي كما على قراءه ابي عمرو سي اي إدغاني ان غاني tunda زي زما ادغام متماثلين ني wanda al-idgham al-kabir kai inda inda abi al-basri ko susi an abi amr to sai ka inda ibn al-akhram minhu amma dan ka ce inda ibn al-akhrami minhu tunda mimun ta hadu da mimun sai ka shigar cikin ɗaya, sai ce na'am ولم يعمه ولكن قلما in dab kallama eh? kallamani ma din za'ida ce li tawkidil ma'ana walam hu walakin kallama in inda ibn lakhram inda ibn lakhram da Allah ku faɗa inda za ku faɗa daidai yawa inda ibn lakhram minhu ku faɗa na ji yawa to dan baitin ya miƙe ولم يعماه ولكن قلما إن ابن الأخرم منه قد فاتهما وفي, وفي ورد لكن قال يحيى البر ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النذر وفي ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النذر ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النذر وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف وعله أراد بالتكرار لها وموقوفا وفي البخاري وعله أراد بالتكرار لها وموقوفا وفي البخاري arba'atul alafi wal mukarraru fawqa salasatin ulufan zakaru arba'atul alafi wal mukarraru fawqa salasatin ulufan zakaru to yace asahhu asahhu kutub ana daga cikin matsalolin da ake tattaunawa karkashin alhadisi sahih shine mas'alar a asahhu kutubi ba'da kitabillah wadda an samu sabani a wajen malamai amma abinda yake shine mafi inganci shine awwalu man sannafa fi sahihi farkon wanda ya fara wallafa littafi ya tattara hadisai ingantattu a bisa sharuɗan da aka kawo a baya hadisin da yake muttasilun sanaduhu bi naqli adalin babitin في جميع طبقات السنة كلهم أدول بادئون بدون من غير شذوذ ولا إلا da wannan ta'arifin ya zama kuma littafin ya tattara iya hadisan da suke da wannan tsarin to shine al'imamu muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardizbah al-ju'fi abu abdullahi al-bukhari alaihi rahmatullah wanda aka haife shi shekara ta hudu ya yi wafati shekara ta 256 an haife shi a garin bukhara ya taso da yarantarsa a garin kafin ya kai shekara goma sha bakwai har ya wallafa littafinsa a tarih saboda irin yadda Allah ya bashi sha'awar nutso a cikin ilimin hadisi wanda tun yana karami ya fara yi wa malaminsa gyara akan isnadi na hadisi kuma daga nan Allah ya sa aka gano cewa zai zama yana da al'amari mai girma dangane da abin da shafi haddar rijalu yana zuwa na karɓar sunayen rijal yana bincikawa har ya wallafa tarih nasa to daga nan shekara ta ya cika shekara goma sha bakwai sha takwas da ɗan uwansa ismail da mahaifiyarsa a da ɗan uwansa abdullah da mahaifiyarsa da shi sai suka tafi hajji sai suka tafi hajji to bayan an gama hajji sai ya ce to shi ba zai dawo ba zai zarce neman ilimi mahaifiyarsa da ɗan uwansa suka dawo to tun daga nan kuma bai sake dawo garin su ba sai a ƙarshen rayuwarsa ya shagala da neman ilimi an ce ko aure bai ba ma wasu kuma sun ce a'a yayi aure ba dai a san shi da wani ɗa da ya shahara ba don haka shi yasa aka samu saɓani amma dai a sheikh abu gudda ban ga ya kawo shi a cikin al'ulama ul'uzzab ba to shi imam al-bukhari din ya wallafa sa as-sahih ya kuma kira shi da suna as-sahih amma sunan da ya sa masa gaba ɗaya ka tokan shi ne al al-mukhtasar al musnad as-sahih al al-mukhtasar as sahih min ahadith rasulullah sallallahu alaihi wa sunanihi wa ayyamihi wannan shi ne sunan da ya sa masa abin da ya ce masa aljami saboda ya so littafin ya kunshi gaba ɗaya abuwa biddin aƙida da ibada da mu'amala da akhlaq da hudud da tafsiri da tarihi da fassarar mafarki da riko da sunna ga baki ɗaya duk wani babu na addini kuma haka ya kunsa masa kitab kutub guda 94 ya fara daga kitabu bada'il wahayi saboda aida wahayi aka ma addinin sannan ya kare da kitabu ya kare da kitabu tauhid ya fara da hadisin innamal a'malu binniyat wa innama likulli ma nawa ya kare da hadisin kalimatani khafifatani za mu ji adadin hadisan da ke cikin littafin sababin wallafa littafin kuma imam al-khatib al-baghdadi ya rawaito ba sama da daya daga ciki cewa malamin sa ishaq ibn rahuya ishaq ibn ibrahim ibn rahuya wanda ake cewa ibn rahawi al-hanzali wanda ya race kara ta 235 shine yake cewa ina ma dai a ce za a samu wani a cikin ku da zai tashi ya himma ya tattara mana hadisai da suka inganta na manzo Allah sama a wuri guda sai himmar imam al-bukhari ta tashi daga nan sai ya wallafa wannan littafi sannan kuma an rawaito har yanzu ya koro a cikin tarjamar bukhari a cikin tarihi bagdad cewa ya yi mafarki ne ya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma gashi ya tsaya ya rike wani abu kamar mafifici ko mahuci muke cewa ko mafifici yana korewa annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani abu da ya taho zai zo inda manzon allah yake ya tashi sai ya ba wa malamai labari masana fassara mafarki sai suka ce to da alama za ka kore wa manzon Allah su salama ƙarerayin da za a yi masa tun daga lokacin sai himma ta shiga zuciyarsa ya wallafa littafin sa sahi kuma ya tattara littafin ne daga hadisai dubu ɗari ingantattu da ya haddace don haka zai zo ya zazzage hadisan nan ya warware su kowanne ya ba shi babinsa to daga nan kuma sai zo ya fara jajjera su watakila ka ga hukunci ɗaya akwai hadisai ashirin ko talatin ko ɗari sai ya dinga bi ya dinga bi ya dinga bi sai ya ware waɗanda suka fi inganci su kuma in ya zo sai ya ga waɗanda suke iri ɗaya su ma a cikinsu sai ya ware waɗanda suka wanda ya fi inganci a cikinsu sannan ya ware wanda yake bin sa a haka dai in ya ware kuma sai ya sake bincikawa ya sake caje su in ya gama gaba ɗaya kuma <clears throat> sannan ba zai rubuta hadisin a cikin littafin nasa ba sai ya yi wanka ya yi alwala ya yi sallah raka'a biyu ya roƙi Allah zaɓi idan wannan hadisin yana da matsala Allah kar ya bashi ikon rubuta shi to in ya nutsu sai ya rubuta kuma duk da haka da ya gama ya gama rubuta littafin nasa hadisai kusan dubu bakwai da yan kai sai kuma da ya ɗauka ya kai wa Ubaidullah bin Abdulkarim Abu Zur'atar Razi ya ce masa to ga littafi na wallafa ina so ka bibiyi isnadin duk inda ka ga da matsala ka nuna min kuma duk wanda ya nuna masa sai da ya cire sannan kuma ya sake dawowa ya bawa Ali ibn Ja'far ibn al-Madini Allah ya kansa da rahama wanda shi ma ya rasu 235 sai ya ce masa gashi littafi ne ka duba duk inda ya zama akwai wata illa ko wata matsala a nuna to don haka ya duba ya jinjina masa saboda haka to sannan kuma ya fito da littafin to shi ne aka fi sani da sahihul bukhari ko as-sahih ko kuma aljami'ul musnad as-sahih al min ahadisi rasulullah sallallahu alaihi wa sunanihi ayyami to wannan shine awwalu musannafin fi al-hadith as-sahih amma suna cewa al-mujarrad wa illa kafin bukhari an samu malaman da suka wallafa littafi suka shigar da hadisi sahihi amma kuma sun kara da wanda ba sahihi ba kamar malik a cikin al malik ibn anas Allah ya ji kansa da rahama kafin ma zuwan bukhari ai imam shafi'i Allah ya kansa da rahama yana cewa a asahhu kitabin da kitabin lahi muwabba'u imami malik mafi ingancin littafi bayan littafin Allah ita ce muwatta ta imam malik kamar yadda imam bai haƙi ya rawaito a cikin manaqib shafi'i a juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyar da bakwai ya rawaito wannan maganar da isnadin ta zuwa ga imam shafi'i Allah ya ji da rahama to amma a lokacin da ya faɗi wannan magana a lokacin ba a haifi bukhari ba ko kuma an haife shi matayu yana tsarami domin imamul bukhari sanda aka haife shi eh, a lokacin da aka haife shi yana ɗan shekara takwas imamu shafi'i ya rasu to kuma shi shekarar da imamu shafi'i ya rasu a lokacin aka haifi musulun imam musulun ibn al-hajjaj da kaga ba abin mamaki ba ne kenan imam shafi'i ya faɗi wannan tunda ya faɗi iya abin da yake saman ne a wancan lokacin kuma ya ishi almuwatta alfahari cewa tana cikin masadar na imamul bukhari domin akwai hadisai masu tarin yawa a cikin bukhari ingantattu ne wanda ya rawaito su ne ta hanyar muwatta daga almajiran imamuna maliku ibn anas allah ya ji kansa da rahama <clears throat> tsakanin haihuwar bukhari da haihuwar malik akwai shekara ɗari domin ana fi malik shekara ta casa'in da hudu shi kuma bukhari ɗari da casa'in da hudu tsakanin mutuwar malik kuma da turmizi shi kuma shekara ɗari shi kuma malik ya rasu ɗari da saba'in da tara turmizi ya rasu ɗari biyu da saba'in da tara muna yin wannan dabarar ne don mu haɗe mutane da yawa mu riƙe mutuwarsu a lokaci guda da shekararsu a lokaci guda tsakanin turmizi da imamu muslim a haihuwa shekara biyu ne tsiransu imam malik an haife muslim an haife shi 204 shekarar da shafi'i ya rasu tirmizi kuma an haife shi 206 kaga tsiran shekara nawa yawa shi kuma tirmizi da malik tsakaninsu da mutuwa shekara nawa 100 ko to wannan shi ne don haka awwalu man sannafa fi sahihi sai mu ce ai fi sahihi al-mujarrad ko shine muhammadu shine muhammadu al-imam al-bukhari an danganta shi da an ce masa aljufi saboda kakansa ɗin almughira ya musulunta ne a hannun su ƙabilar banu ju'uf ko kuma ya to sai aka danganta shi dangantawa ta wala'i amma daga kan mughira zuwa daga kan barda zuba zuwa sama su duka ba su san musulunci ba ma'ana su suna kan addinin dai su addinin su na fasha an haife shi a garin bukhara wanda a yanzu tana nan a uzbekistan wasu suna cewa turkistan amma dai abin da zuciya ta fi nutsuwa da shi shine kaman a garin uzbekistan ne a yanzu amma na ga wasu suna danganta turkistan da shi yankin rasha kenan a yanzu to a zahir wallahu alam kun san bayan an yi futuhat na musulunci kusan mafiya yawan garuruwan larabci ya mamaye garin don haka kamar ba wai buhari ya tashi yana gwaranci ba ne dama kamar da alama ya taso ya tara ana larabci ne da ba a taɓa rawaito ko ya yi magana da wani yaran ko an ga wani yaran a cikin tsarinsa ba kuma a littattafansa gaba ɗaya babu gwaranci a ciki duka larabci ne irin yadda larabawa waɗanda suke da salika suke yi amma dai a garin bukhara ɗin ya taso kuma a nan aka haife shi sai dai kuma yana zama saurayi ya tashi ya tafi ya bar to wannan shine wa muslimun ba'du to bayan bukhari to sai kuma muslim ba'du ai ba'da al-bukhari ba'du din nan an yi wa dalil an yi wa ba'du din rufa'a ne an yi mata bina'i tunda dama su wa'annan da fauka da da tahta da ba'd da ba'adu da ba'adu da qabalu wannan asma'ul jihad din da baki ɗayan su asma ne da suke taltazimul idafa dole suna buƙatar idafa to amma zai yi wa a shafa idafar farko in aka yi musu idafa ana yin li'irabin su hasaba mawqi'iha min al-i'rab idan kuma aka shafa ibafar, to idan an shafe kamar yadda ibn malik ya faɗa kuma ya zama ana nufin ma'anar tana nan hufifat wa nuya ha to a wannan lokacin eh, tubna ala idan kuma aka kawo masdari ko kuma jimla ce wacce take tadkhul fi ta'wil al-masdar to za a yi mata li'irabi haka zalika kuma idan aka shafe ba a yi nufi ma'anar ba shi ma za a yi masa li'irabi hasaba fawqihi min al-i'rab shi za ka ga duk inda ka ga min qabalu da min ba'adu a cikin Alƙur'ani to za ka ga rufa'a sai da su sai dai in an raba an raba suna a gaban su ko kuma musamman kabalu ita take da wannan logar a yaren gardawa muna ce musu loga duk inda ka gamin kabalu a cikin alƙur'ani to rufu'a ce da ita sai dai idan an ta tashi a gabanta min kabali an azfarakum alaihi min kabali an nazara shaitan min kabali an nabra'aha min kabali an eh eh min qabli an ya'tiya ahadakumul maut to amma in dai kai an ce min qabali min kuma kaga babu an to sai a wurare hudu kawai su kaɗai ne suka kiloga <laughs> haka ake cewa amma ga lillahi al'amru min qabalu min qabalu min qabalu in kaga kisra akan qabali din to akwai an a gabanta sai dai gurare hudu ne kawai suka kiloga suwaye kenan eh babu an a gaba amma kuma ga kisira eh a min kabalihi ai kuma ta fita daga lissafin kuma ina ce min kabalihi a cikin alqur'ani akwai ta akwai min kabalihi a akwai ta ma a cikin alqur'ani wannan eh min kabalihi eh akwai sata to ban da wannan eh min kabali ka kyauta ta ɗaya kenan liyastazin kuma lalazina malakat aimanukum wallazina lam yablughul hulma min qabli min wallazina lam yablughul hulma minkum salasa marat min qabli salati al-fajr ɗaya kenan saura uku min qabli al-fath wa qatal ko sai min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sabi sai min qabli hadha fasbir su hudu ne to wa musulmin ba'du me isa aka yi wannan dinayi ala ai ba'da al tun tunda kaga hudifal hudifatul ibafa wa nuyat ma'anaha wa nuya haka sai yasa istasaga al-bina'u ومسلم بعد أي بعد البخاري بعد أن ألف البخاري جاء مسلم فألف كتابه فسماه بالصحيح بعد البخاري يو <clears throat> وانا شيني شوفوا مسلم شيني الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري عليه رحمة الله an haife shekara ta 204 a garin naisabur a cikin biladu mawara an nahar ya rayu a garin ya yi neman iliminsa a wajen manya-manyan malamai daga ciki akwai su muhammad ibn yahya zuhuli daga ciki akwai imam bukhari a karshe-karshen rayuwarsa sannan kuma ya rasu shekara ta 261 ko da biyu allah ya ji kansa da rahama to su biyu dinnan da littafin bukhari da na musulun su ake cewa as-sahihan saboda huma asahhul kutubi ba'da kitabillah kamar da imam an-nawawi ya faɗa a cikin ƙarshen hadisin farko na arba'una hadis rawahul imama al-muhaddisina muhammad ibn abdullah da ya kana sabarsa ya ce wa abu husain wa abu husain muslim ibn hajjaj yace fi sahihaihima allazain huma asahhul kutubi ba'da kitabillah to wannan kenan wa ba'dul gharbi amma wasu daga cikin mutanen da suka fito daga yammacin duniya Spain kenan Andalus biladul maghrib kamar yadda alqadi Iyad Allah ya ji kansa da rahama alqadi Iyad ibn Musa al-Yahsabi wanda ya rasu fata 544 ya kawo cewa a manya-manyan malamai na magharib wasu daga ciki fabbalu ma'adi ali tare da abu ali al-hussein ibn ali ibn yazid an-naisaburi wanda aka sani da abu aliyun naisaburi zaka gaban abu ali din ya kamata ka sa an-naisaburi wanda ya rasu shekara ta da da arba'in tara. wa ba'dul gharbi ma wannan ma'adin sai sai kai mata ɗauri saboda larura ta waka ba za ka ce ma'a ba saboda wazanin zai kare wa ba'adul garbi ma abi ali abi aliyin shine abu ali al-annai saburi ɗaya daga cikin malaman hakim sahibul mustadrak fabbalu za su sun fifita sahihu muslim akan sahihul bukhari sai ce amma launafa da wannan fifikon da suka yi wa musulun launa fa'ada yana da amfani aila ƙudila da an karɓa sai dai kaga ba shi da wani amfani domin sun faɗi dalilai ne wanda ba su da hujja mai ƙarfi a kai wanda daga cikinsu akwai ibn hazar Allah ji kansa dama shi ma kaga mutumin ne ko a ibn hazar sunansa ahmad ibn ali da shi da ibn hajar da khatib al-baghdadi duk sunan su daya kowanne ahmad ibn ali sai dai shi shekarun mutuwarsa suna da sauki kawai a shekarun lissafi zaka ware guda uku a tare hudu biyar shida ya mutu shekara ta nawa kenan ɗari hudu da hamsin da shida yawa in karke haka ta ibn hazan kenan a zahiri wataran za mu ji labarinsa insha Allah to ibn shi ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama ya kawo kamar yadda abu muhammad ibn al-qasim tujidi ya kawo abinan al-qasim ibn yusuf at-tujidi ya kawo daga shi naƙalan an ibn hazam ɗin kamar yadda ke cikin barnamajin tujidi da ya yi ala sahihi muslim yake cewa dalilin da ya sa aka fifita sahihul bukhari sahihu muslim aka sahihul bukhari so da shi bukhari da ya tashi farko abin da ke cikin littafinsa bismillahir rahmanir rahim kitabu bada'il wahyi babun kaifa kana bada'il wahyi rasulullahi sallallahu ko wa rasulullah sallama to wannan kitabu bada'il wahyi da kaifa bada'il magana annabi ce magana bukhari ce amma shi muslim kawai bismillahir rahmanir rahim haddathana abubakar ibn abi shayba misali an gane kai eh kawai hadisin ne da aka sai ce ba'adal khutbati laysa fihi illal hadisu sard shi imam musulun kenan wannan shine nassin ibn hazan to suka ce dan haka bukhari ya shigar da kitabu kaza babu kaza musulun kuma bai shigar da kitabu kaza babu kaza ba to amma yanzu a cikin sai musulun da yake hannun ai akwai kitabu kaza babu kaza to shurrah ne suka sa in ka kula wannan in ka zo karanta ba aka ce qala al-imam muslim rahimahullah sai da ka ce قال الإمام النووي وقال الشراه كتاب كذا باب كذا قال الإمام مسلم حدثنا كذا عن كذا عن كذا an gani wannan shine abin da suka faɗa amma an samu ƴan su maganganun daban kamar yadda alƙadi iyad Allah ya ɗansu da rahama da ya nakalto a cikin ikimalin mu'ulin kusan sayyid musulun imam al-mazari ya fara sharhinsa a cikin al muulin to sai mutu bai gama ba to sai alƙali shi iyar sai zo ya karasa ya ikmalul mu'min sai shi ma ya mutu bai karasawa sai al'ubbi shi kuma sai zo ya ikmalu ikmalul mu'min shi ma sai mutu bai karasa ba sai as-sanusi ya ya mukammilu ikmal ikmalul mu'min <laughs> duk shiru ne na sayi musulun <laughs> to shi alƙali din alkali iyad ibn musa Allah ya sarara mai sahibu kitab shifa bai ta'arifa huquqil mustafa ya nakalto da nakalan an tarihi maslama cewa wato shi maslama ta bin ƙafin yake cewa gaskiya babu wanda ya littafi irin imam muslim domin ya yi wani abin da bukari bai ba shi yasa suka fi tabbalu zaɗin nan na ɗaya yana farawa in ya tashi kamar a babi zai kawo babin da yake magana akan kaza to ai ba hadisi ɗaya ne zai kawo ya kafa hujja da shi akan babu ba ko to yana farawa farko da hadisi mujmal wanda yake da dunkulalliyar magana an gane sai ka zaci iya hukunci kenan sai kawo kowa magana da take fassala wannan magana yayin da shi kuma bukari zai iya kawo maka mufassal din daga baya kawo maka mujmal shi la yura'i zalik na biyu kuma sannan sai kuma ya kawo maka al-mushkil hadisin da ma'anarsa ba za ta fito fili na kai tsaye ba kafin ya kawo hadisin da yake shi kuma mufassirun li hadha al sannan kuma sai ya kawo maka al-hadith al-mansukh kamar misali in ka shiga babun an-nahyu an al-wudu'i mimma masathu an sai ya kawo maka hadisin ka aka kankance yanzu in ka ci abin da aka dafa shi da wuta ba za ka yi rawa sai kuma babun naskhul wudu'i mimma masathu an sai koya maka almansuk sannan sai annatik sannan kuma a isnadi zai fara kawo maka isnadin da yake akwai an'ana a ciki almu'an'an haddasana wani an wani kuma ya zama rawi din watakila mudallis ne to daga baya kuma sai ya kawo maka hadisin da aka sarraha isnadin da aka sarraha da hadis sannan kuma sai ya kawo maka a almuhmal sunan da ba a bayyana kowaye ba haddasana sufyan wanne to a isnadi na gaba kuma sai ka maka bin uyaina ne ko sauri ne an gane ko sannan kuma sai kuma ya kawo haka yake fara wai fara da al-mujmal thumma al-mushkil thumma al-mansukh thumma al-mu'an'an thumma al-mubham thumma al-muhmal sannan kuma sai ya dawo da al-mubayyin fi muqabil al-mujmal al-mufassir fi muqabil al-mushkil sannan al-nasikh fi muqabil al-mansukh al-musarrih fi muqabil al-mubham al-mu'ayyan fi muqabil al-muhmal al-mansub da dai sauransu haka imam muslim yake yi to wannan abin suka kalla shi sa suka ce muslim ya fi bukari a nan shi sa nake ƙara cewa koyar da bukhari da muslim in mutum ba shi da ilimin hadisi to zai wa mutane asarar fa'idoji wanda dole kaga sai ka san wa'annan ma'alim ɗin sannan zaka iya fito da wannan ƙwarewa da gwaninta da take cikin tartibin ma hatta a tartibin to amma duk da haka wannan maganar da shi abu ali nai saburi Allah ya ji da rahama mm, maganar da ya faɗa wacce ake cewa abu ali nai saburi faddala sahih al-bukhari ala sahih muslim wanda shi imamul iraki ya zaɓe shi a cikin ragowar ya ba da misali da shi ma'a abi aliyin a launafa to maganarsa al imamu sakhawi a nan cikin fatahul mughis Allah ji da rahama ya kawo maganar tasa kamar yadda alimamul imam al ya kawo ta a cikin tarihu baghdad juz'i na goma sha uku shafin ɗari da ɗaya maganar shi abu ali an saburi din abin da yake cewa shine a mata ta adimus sama'i kitabun a min kitabi muslim duk duniyan nan gaba ɗaya ta ta sama wato ƙarƙashin wannan rumfar ta sama ba littafin da ya kai ingancin littafin sahihu muslim an gane to amma duk da haka sai suka ce to wannan shin yana nufin hadda bukhari tunda sai da bukhari yayi sannan muslim kuma ba zai yi a ce abu ali ne saburi bai san bukhari ba to sai ibnu al ali ibn ja'far as-sa'di a sharhin yana wani lugawi ne yayi sharhin diwan na <clears throat> abu tayyib <clears throat> ahmad ibn husayn al-mutanabbi sai yake cewa wai misali a ce ma ta hata hadimus sama'i af'alu min kaza wannan fa ba wai yana nuna duk duniyar ba ma'ana yana so ya nuna maka kurewa da kaiwa matuƙa a wajen fifita abu ko wajen faɗar sifar akan abu amma ba yana nufin haka ba misalinsa kamar hadisin da imamu ahmad da imamu tirmidhi suka rawaito da ibn majah ta <coughs> da imamu al-hakim ta hanyar abdullahi dan amur dan as Allah ya kara da a gare shi wanda manzo Allah sama cewa ma la azallati al-khadra wala aqallati uh, la ma aqallati al-ghadra wala azallat al-khadra lahjatan min azizar kasa bata rike wani mutum da yake da gaskiya sama bata yi rumfa ga wani mutum da ya fi abubakar gaskiya ba amma ne ya fi abubakar gaskiya wannan a usul fiqh muna ce masa zikirul fard min afrad al-am bi hukm al-umum yu'akkid wa la yukhaffif a dauki abu daya daga cikin abubuwa masu sifa daya a kawo sifar a fade ta akan ba mata akan sa ba wai yana nufin an yi taksisi bane a'a ta'kidi ne ba taksisi ba kamar da maza sun ce idza kana yawm sawmi ahdikum fala yarfas wala wa wala yashkhaf to kuma idza lam yakun yawm yawm sawmi ba ka gani yu'akkid wala yukhaffif to sai suke ganin cewa a a wannan fifikon wajahin fifikon bai yi ba da haka shi sa wasu su suka sata, kamar dara kutuni Allah ya ji kansa da rahama yake cewa laulal bukhari lama zahaba muslimun wala rah ba dan bukhari ba ya tsaya eh to bari mu karasa to yake cewa ba dan bukhari ba to da ai muslim ma ba zai ma kai ya komo ba wa ayyu shay'in sana'a muslim me ma muslim yayi wa inna ma akhadha kitab al-bukhari fa amila alayhi al-mustakhraj mustakhrajan wa zada alayhi ziyadat <laughs> kawai ya dauki littafin bukhari ne <laughs> fa'amila alayhi mustakharaj yazo ya masa mustakharaj ya masa istikhraji kawai zamu zo mu ji me ake nufi da mustakharaj wa zada alayhi ziyadat kawai ya masa wasu yan kare kare amma wannan maganar da ya faɗa Allah ya ji kansa da rahama akwai mubalaga a cikin ta Imam Muslim ba mustakharaj ya wa Sahihul Bukhari ba to a takaice dai abinda malamai suka tafi akai shine Sahihul Bukhari shine gaba da Sahihul Muslim har ma wani yana cewa tashajara qaumun fil bukhari wa musulmin ladayya faqalu ayyu zaini tuqaddim فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم yace ta shajara qaumun mutane sun yi musu fil bukhari akan littafin sahihul bukhari wa musulmin da littafin sahihul musulmin ladayya a wurina faqalu suka ce ayu zainu tuqaddimu wanne ne a gaba tsakanin biyun nan faƙultu sai na ce laƙad faƙal bukhari sihatan in magana tantance ingantaccen hadisi ne to bukhari ya yi gaba da musulun kama faƙa fi husn sana'ati muslimu amma a wajen jeri iya jerawa to <clears throat> to imam bukhari imam musulun shi kuma ya kere bukhari domin shi musulun bai cika ta hadisi ba in ya kawo kuma zai tattara himmarsa gaba ɗaya ya kawo maka hadisi a wurin da kake bukata yayin da shi kuma bukhari fiƙihunsa ya hukunta cewa la'alla ma kana zaton nan zai kawo maka hadisi sai ka gan shi ya kai maka shi can wani wajen da kai baka taɓa zato ba to shi ne a mun ci lokaci da yawa ina ganin sai mu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh